wacce take jingina kanta da soyayyar shi malam abubakar ɗan to yanzu kuma muna tafi da wani martani takaitacce wanda imam dr idris abdulaziz bauchi wa shi malam abubakar salihu zaria game da wani takaitaccen bidiyon sa wanda ya rika yawo inda ka shi a ƙasa mai tsarki kusa da ka'aba ya daga hannu rabbana yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala akan Allah ya mayarwa da matawallan maradin kujerarsa ta mulki a cewar dr idris abdulaziz bauchi wanda malam abubakar ya je wa addu'a wani gwamna ne wanda ake zargin sa da rubda ciki da handama da babakire akan dukiyar talakawa yaushe malamin addini zai je har ƙasa mai tsarki ya rika rokawa ainihin wato wannan dan siyasa irin waɗannan ainihin addu'o'i domin kuwa maganar Dr. Idris Abdulaziz Bauchi abar dubawa ce idan muka duba Najeriya tana buƙatar malamanta su yi addu'a ne akan Allah za a musu shugaba na gari ba wai malamin ya ɗauka ba ce hakan ce ta sa al'imam Dr. Idris Abdulaziz Bauchi ya zargi cewa a ɗauki ne domin a turawa ɗan siyasar da ya bada kujerar haji ko kujerar umra karfi malam domin ya je yi masa addu'a ministan tsaro da tawallin zaɓen maradun ubangiji allah ka masa gwamnan jihar zamfara allah ka mayar masa da kujerarsa allah wannan zaɓe da zaka allah ka bashi nasara da rinjaye allah ka bashi nasara da rinjaye allah ka ɗora shi akan maƙiyansa Allah ka dora shi akan makiyansa Allah ka dora shi akan makiyansa ya Allah ga bawan ka mutuwan nan maradu ya Allah ka miƙa masa kujerarsa Allah ka mayar masa da kujerarsa Allah ka mayar masa da kujerarsa ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya malikal mulki mun mulka man tasha Allah ka miƙa wa mace wanda wannan kujera Allah ka miƙa wa mace wanda wannan kujera Allah ka miƙa wa mace wanda wannan kujera ya Allah muna tausiri da wannan daki naka mai tsarki Allah muna roƙonka dan alfarmar wannan daji na mai albarka ubangiji Allah ka ba mu tauna wannan daji Allah ka dawo masa da kujerar sa da gwamnan jihar Allah ka dawo masa Allah ka kare sharrin mutane da sharrin aljanu da sharrin dare da sharrin yini da sharrin dukkan wata halitta ya Allah muna roƙonka ga wannan bayan Allah da suke kusa da shi musamman wannan bawan Allah da yake taimakon bayan Allah bayyana da ku ya Allah duk mukamin da ya dace da shi ubangiji Allah ka ba shi. dukkan abin da yake tsoron ubangiji Allah madaukakin sarki ka kare shi ya Allah ka kare sharrin mutane da sharrin aljanu da sharrin dare da sharrin yini da sharrin karfi da sharrin dukkan mutane ya Allah muna roƙon ka gabawan kuma ta wanda Allah ka bashi gwamnatin jihar Zamfara Allah ka bashi gwamnatin Zamfara ya Allah wannan zaben cika gurbi da za a yi ubangiji Allah ka bashi nasara Allah ka bashi nasara Allah ka kunyata makiyansa Allah ka kunyata makiyansa Allah ka kunyata makiyansa ya Allah ka kunyata mabiyansa Allah ka miƙa masa kujerarsa ya karasa shekara hukunsa ya Allah ka miƙa masa kujerarsa ya karasa shekara hukunsa Allah wannan bawa naka Alhaji Yazidu da yake taimaka masa yake kusa da shi ubangiji Allah ka taimake shi Allah ka tsare shi Allah ka raye gidansa Allah ka ba su ikon riƙe wa juna amana Allah ka tabbatar da soyayya da ke tsakanin su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah an turo min bidiyo na wani malami wadda har nan bauchi wai ya zo yake kira ga ƙungiyarsu ta ƙasa wai su bashi dama ya zo masallaci na yi muƙabala da ni har na ce na amsa har yanzu bai sake magana ba abun bakin ciki sai gashi ɗazu na ga yau an tura mu wani bidiyon sa ya je ya je umura an biya masa umura ya tafi hmm. kuma wani dan siyasa ne nake tsammani ya biya masa sai gashi nan an ɗauke shi a bidiyo yana kiran wannan dan siyasan yana cewa ya Allah ka mayar ma da kujerarsa wane kamar masa da kujeransa a jikin ba ana ɗaukarsa masa da kujerarsa Allah wannan zaɓi da zaka Allah ka bashi nasara da rinjaye Allah ka bashi nasara da rinjaye Allah ka dora shi akan makiyansa Allah ka dora shi akan makiyansa Allah ka dora shi akan makiyansa ya Allah ga bawan ka mutu wannan maradu ya Allah ka miƙa masa kujerarsa Allah ka mayar masa da kujerarsa Allah ka mayar masa da kujerarsa ya hayy ya qayyum ya dhal jalali wal ikram ya malikal mulki tu'ti mulka man tasha Allah ka miƙa wa mace wanda wannan kuma Allah ka miƙa wa mace wanda wannan kuma Allah ka miƙa wa mace wanda wannan kuma ya Allah muna tausiri da wannan daki naka mai tsarki Allah muna ka dan alfarmar wannan daki naka mai albarka ubangiji Allah ka ba mu tauna wannan Allah ka dawo masa da kujerarsa gaban nan da Allah ka dawo masa Allah ka kare sharrin mutane da sharrin aljanu da sharrin dare da sharrin yini da sharrin dukkan wata halitta ya Allah muna ka ga wannan bayan Allah da suke kusa da shi musamman wannan bawan Allah da yake taimakon bayan Allah bayyana da ya Allah duk mukamin da ya dace da shi ubangiji Allah ka bashi dukkan abin da yake tsoron ubangiji Allah madaukakin sarki ka kare shi ya Allah ka kare sharrin mutane da sharrin aljanu da sharrin gari da sharrin yini da sharrin karfi da sharrin dukkan mutane ya Allah muna roƙon ka gabawan ta wanda Allah ka bashi gwamnati jihar Zamfara Allah ka bashi gwamnati Zamfara ya Allah wannan zaben cika gurbi da za a yi ubangiji Allah ka bashi nasara Allah ka bashi nasara Allah ka kunyata mabiyansa Allah ka kunyata mabiyansa Allah ka kunyata mabiyansa ya Allah ka kunyata mabiyansa Allah ka miƙa masa kujerarsa ya ƙarasa shekara hukunsa ya Allah ka miƙa masa kujerar ya ƙarasa shekara hukunsa kenan kaga yanzu wannan bidiyo da yasa ka dauke shi kaga zai tura ma wancan wanda ya biya masa wannan dan siyasa ya san cewa kwangilan da ya bashi yayi yanzu Allah wannan malami irin wannan kace kana sa tsammanin zai faɗi gaskiya zai nasiya wa wani shugabanni sai yasa ni tun lokacin da na fara ganin sa nace wallahi ni zuciya na bata bani cewa wannan malamin addini ne mai tsoron Allah da zan saurare shi ba gaskiya ne wallahi zuciya na bata bani ba to sai ga wani abu ya bayyana yau gashi nan fa da ido bai tsoro ba kunya ba tsoron Allah yana addu'a wa gwamnati yana ambatonsa sa ina jin jihar ko da sake zaɓe ne kwanan nan ko ba da sake zaɓe yana cewa Allah ka mayar mu wani kujerarsa Allah ka bashi kujerarsa alhali wannan da yake ce a mayar masa da kujerarsa din nan gwamna mai ci din yanzu ya fito ya faɗi irin almundahana da taɓar gaza da motocin gwamnati da aka ce ya ɗiba da wasu kwangilan ma da ba a yi su ba an cire kuɗi din amma kuma duk da haka tun da shi ana bashi yana cewa Allah menene Allah ya bashi kaga irin waɗannan malamai sunan illa ga addinin musulunci wanda suke yin abubuwa ba don Allah ba suke yin abubuwa da menene don abin da da'a ba su to muna fata mu Allah tsare mu kare suka mu cikin irin waɗannan malamai ya sa duk abin da zamu yi don Allah ba don wani abun duniya ba ba don a mu wani abu ba ba kuma don a yabe mu ba muna fata su ma irin wannan malamai din Allah shirye su ya dawo da su kan hanya su yi soyayya don Allah su faɗi magana don Allah ba don wata manufa ba a gudu tare a tsira tare Allah ya sauwaka na'am to da farko ina so in faɗakar da mu cewa wannan malami ba shine farau daga cikin malaman addini waɗanda suke zuwa ƙasa mai tsarki ko ake biya musu kujerar umra domin su je su yi addu'a ba akwai malamai da dama waɗanda ɗabi'a su kenan akwai waɗanda ma roƙa suke yi a biya musu dan su je su yi addu'a din to haka kenan shi malam alƙali zaria ta ce ta fito fili malamai na nan birjik waɗanda ɗabi'unsu kenan in ka ɗauki irin su al'imam dr idris abdulaziz bauchi domin kuwa kowanne mu kun ce mafi yawa daga cikin mu mun riga mun ga wani bidiyo na Dr. Idris inda yake faɗi a fili cewa an kama sa naira miliyan biyu'. kuɗin makamai amma ya karba wanda ya gaza ya ƙi yadda ya karɓi naira miliyan biyu. yaushe ne wani zai ce zai biya masa ainihin umra ko ya biya masa hajji domin ya je ya yi wa wani addu'a kaga kenan ya kamata a ce malaman addinin musulunci su rika sanin kima da daraja ta wannan ilimi wanda Allah ya ba su idan muka duba magana Dr. Idris Abdulaziz Bauchi za mu ga cewa a dr idris ya zargi shi malam abubakar zaria da abin da kai tsaye ma iya kiransa da suna kwaɗayi kasancewar wanda ya je kewa wannan addu'ar wanda ya kamata ya fito ya gaya masa gaskiya ne domin wanda aka zarga aka tuhuma kai tsaye da cewa ya yi rubuta ciki akan kuɗi damuwar malami a irin wannan yanayin shi ne za ta karu wannan wanda ake zargi in masa nasiha ba wai in je ƙasa mai tsarki in rika yau yin addu'a kan Allah ya tarwatsa makiyansa ko Allah ya bashi nasara ba wannan shi ne hakikanin abin da shi Dr. Idris Abdulaziz Bauchi yake ishara zuwa garas sai dai kuma idan muka duba shi malam abubakar shehu a salihu zaria yana da alkhairai na nasihohi da faɗakarwa da yake yi wannan wani abu ne wanda ya kamata a gyara ba za a rushe shi gaba ɗaya saboda shi wato wannan kuskure ba sai dai a ce hakan ba abu ne wanda ya kamaci malami ba domin na faɗa na ce ba shi kaɗai ne, za ka iya samu akwai malamai da yawa daga ɓangaren ɗariƙa da ma sauran ƙungiyoyi waɗanda in aka ɗauki kwangilansu aka biya musu musu kuɗi to fa shikenan an gama su ra'ayinsu ba za su duba da ainihin wato maslaha ta al'umma ba kawai maslaha wannan ɗan siyasan za su duba sai da zan so in yi tsokaci akan wani abu guda ɗaya shin malami ya zaɓi wani ɗan siyasa guda ɗaya wanda ya gamsu cewa wannan ɗan siyasa yana da nagarta ya addu'a kan Allah ya bashi nasara wannan yana cikin ainihin wato ko abin da Dr. Idris yake hana ba na ji yana ciki Dr. Idris ba hana wani ya je ƙasa mai tsarki domin yin addu'o'i na alkhairi kuma ya haɗa da wani wanda yake sa ran watakila zai zama maslaha ga al'umma. A haka zalika ba ba da ji Dr. Idris yana karin wani ya zauna ya salla a cikin salon sai addu'a ga wani wanda yake sa rai yana zama maslaha ga al'umma. Malam yana inkari ne ga wanda za a iya biyan sa takanas ya je wannan guri domin ya yi waɗannan addu'o'i ko kuma a biya shi domin a sai ra'ayinsa ko da ba shi da ra'ayin wannan malamin ɗan. To bisa wannan zance idan aka samu muwafaƙa wanda za ka je kai wa addu'a na ɗaya yana da shaida ta gari cewa mutumin kirki ne kuma zaɓi ya taho ga yanayin al'umma sun raja a kan waninsa to abin da ya fi kamata ka maida da hankali ne, ka roƙi Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi sannan ba laifi din kai addu'a Allah ya bashi nasara irin wannan yanayi amma ka yi da niyyar wato wani ya biya ma ka je ka yi ya siya ra'ayinka ko a yi bidiyo a tura wannan kuskure ne sai dai a ƙarshe zan rufe da cewa babu wani dalili tabbatacce da yake tabbatar da cewa shi malam abubakar shehu salihu a malam abubakar salihu zaria ya yi wannan bidiyo ne domin a tura wancan ko babu wani dalili tabbatacce da yake tabbatar da cewa kwangila aka shi. amma a zahiri addu'o'insa sun saba abin da ya kamata a ce malami ya aikata sawa'un kwangilarsa aka ɗauka aka biya shi aka biya masa umra ya je addu'a ko ko a ganin masa ne bayan ya je umra yake wannan addu'a kwata kwata hakan ya ci karo da kyawun ɗabi'u da ya kamata a ce malamai masu da'awa su sun fanta da su kuma kai tsaye ma ka iya kiransu da ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce muke tutiya da ita a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar ya bamu dacewa duniya da lahira wa sallallahu mubaraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik